أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خير الجزاء to bayan haka yan uwa musulmi muna ƙara godiya ga allah da ya haɗa mu a wannan lokaci mai albarka kuma a yau asabar 20 ga watan ramadan a hijira ta 1437 wanda hakan ya dace da 25 ga watan 6 miladiya ta 2016 to a ci gaba da bayanin da muke akan muhimmancin goman ƙarshe na watan ramadan yau izinin allah tabaraka wa ta'ala za mu kara kan bayanin da muka yi jiya a jiya mun yi bayanin cewa wayannan kwanaki guda goma a ƙarshen watan ramadan suna da muhimmanci na farko manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana ba su muhimmanci sosai yana dagewa da ibada a cikinsu fiye da abin da yake yi a sauran kwanakin watan ramadana na farko sannan abu na biyu kasancewar a wannan kwanaki ne ake samun lailatul qadr shi kuma lailatul qadri dare ne wanda allah ta'ala ya fifita shi a kan sauran darare kuma muka yi bayanin cewa abubuwan da suka nuna fifikon wannan daren na farko a cikinsu aka saukar da alkur'ani na biyu an siffata wannan dare da cewa alkhairi ne fiye da wata dubu sannan kuma an siffata daren da cewa dare ne mai albarka sannan mala'iku suna sauka cikin daren har da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam abu na biyar an siffata daren da cewa tun daga farkonsa har ƙarshensa aminci ne wannan yana nufin gafarta wa mutane zunubansu saboda abin da suke yi na bauta wa allah tabaraka wa ta'ala a wannan dare mai albarka sannan abu na shida a daren ake fayyace dukkan abubuwan da za su faru na shekara Allah tabaraka wa ta'ala yana fayyace wa mala'iku dalla-dallan abin da za su faru a shekara a ciro wannan lissafin daga lahul mahfuzu a rarraba wa mala'iku kowa da irin aikin da Allah ta'ala ya wakilta shi to wannan duka a lailatul qadri ake yin sa sannan kuma abu na bakwai duk wanda ya tsayu a daren yana sallah yana mai imani da Allah da neman lada cikin wannan ibada tasa to Allah ta'ala yana gafarta masa abin da ya gabata na kurakuransa to wannan dare kamar yadda kuka gani ana ce masa lailatul qadri lailatul qadri me ake nufi da alqadr din ko lailatul qadri me ake nufi da alqadr kamar yadda ya zo a cikin sura alqur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr to kalmar alqadru malamai suka ce ma'anarta at-ta'zim wato girmamawa idan aka ce lailatul qadri da wannan ma'anar to kamar kana cewa wani dare mai girma wani dare mai daraja shine ma'anar alƙadir a wannan fassara an gane ko kuma sannan da wannan ma'anar ana iya cewa wanda ya raya daren allazi ahya allazi yuhyiha yasiru za qadrin wanda ya raya daren wato yana da martaba yana da daraja yana da kima a gurin Allah tabaraka wa ta'ala to shi sa ake cewa lailatul qadri wato dare mai girma mai daraja ko kuma wanda ya raya daren zai samu albarka zai samu daraja zai samu girma a gurin allah tabaraka wa ta'ala waɗansu malamai kuma suka ce alƙaduru bi ma'anar ƙadar bi fatihi dal wato وذلك أنه يقدر فيها أحكام السنة ودن سنة وفسر القدر دق القدر ني وتدي ودال فتها إن أنت القدر معنى أبن دا أكي قدرا ووند زفر kenan wannan ya zama kamar fasarar ayan nan fiha yufraqu kullu amrin hakim wato a cikin daren ake ƙaddara ake lissafa duk abin da zai faru na shekara to waɗansu malamai suka ce da wannan ake ce masa lailatul qadari to duka ne wannan ijtihadi ne na malamai wajen fassara abin da ake nufi da karmal alƙadru wadda ta zo a cikin wannan dara akwai waɗansu bayanan na malamai akan wannan ma'ana ban da wannan amma dai duka kusan wato a iya cewa babu karo da juna cikin wayannan ma'anonin abin nufi dai gaba ɗaya dare ne mai daraja don idan ma mun ce a cikinsa ake kaddara abubuwan da za su faru na shekara to ai darajarsa ce ta sa aka zaɓe shi ake kaddara abubuwa na shekara ɗin a cikinsa to sannan kuma malamai sun tafi akan cewa daren lailatul qadri kamar yadda muka faɗa yana goman ƙarshe a goman ƙarshen kuma ana samunsa a kwanakin mutiri wato ranakun kwanakin mara lissafin mara 21 23 25 29 to a wannan lissafin a wa'annan dararen ake samun lailatul qadri akwai riwayoyi da yawa da suka zo dangane da wanne dare ne ake samun lailatul qadri cikinsa wa'annan riwayoyi da na faɗa duka akwai su ko kuma waɗannan darare da na faɗa duka akwai riwayoyinsu amma riwaya mafi ƙarfi a cikinsu ita ce riwayar da ta zo a kan daren 27 al'imam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala bayan ya kawo din maganganun malamai akan wannan ma'ana ko kuma akan wannan matsala ta yaushe ake samun lailatul qadri sai ya ce wa iza kana al'amru hakaza fayambage an yataharraha al-mu'minu fil ashirin al-awakhir jami'i tunda ba a san takamaimai wanne dare ne lailatul qadri ba to saboda haka abin da ya fi dacewa ga musulmi mumini ya nemi daren a darare goma gaba ɗaya na ƙarshen wata rama ba, to kenan ma'anarsa shine in kai haka ana fatan za ka dace da yin ibada a dara domin baka yi kasala ba ba kai nauyin jiki ba ba kai lalaci ba duka dararen ka raya su da ibada to da wannan insha Allah ta'ala sai ibadar ka ta dace da wani dare na wato a cikin wayannan darare ya zamo shine daren lailatul qadri amma idan ka ce zan huta ba zan yi komai ba sai ran 27 zan yi to ta yiwu ba 27 din ba in ka ce sai 29 ta yiwu daren ba 29 ba ne in ka ce 25 ta yiwu ba 25 din ba ne amma idan ka raya dararen gaba ɗaya da ibada to ana fatan ka dace da wannan dare a wayannan darare gaba ɗayansu sannan kuma daga cikin muhimman al'amura da ake yi a goman ƙarshe na watan ramadan shine itikafi itikafi ibada ce da aka shar'anta ta ga musulmi a kowanne lokaci daga cikin lokutan shekara a kowane lokaci kana iya cewa za ka itikafi to amma kuma an fi ƙarfafa shi a goman ƙarshe na watan ramadan abinda ake nufi da itikafi shine kalizimci, masallaci domin ayyuka na ɗa'a ga Allah ka mai da hankali wajen sallah wajen karatun ƙur'ani yawaita istighfari yawaita hailala yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallama yawaita zikirin Allah tabaraka wa ta'ala da sauran ayyuka na ɗa'a da za ka iya yi to ka masallaci domin yin waɗannan ayyukan kuma ba za ka fita don yin wata bukata taka ta kasuwa ko wata mu'amala ba to wannan shi ake nufi da itikafi ka zauna da wannan niyyar ka zauna da wannan ƙudurin, na za ka bauta wa allah tabaraka wa ta'ala gwargwadon wani lokaci da ka ƙayyade wa kanka to wannan ibada ce mai muhimmanci kwarai da gaske Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta kamar yadda abu sa'idin al-kudri ya ruwaito a cikin hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a farkon al'amari ya yi itikafi a kwanaki goma na farkon watan ramadan sannan wata shekara da ta kewayo sai ya yi itikafi a goma tsakiya sannan annabi ya ce sai aka ce masa wato mala'ika kenan ya zo masa da wahayi ya ce masa ai lailatul qadri yana goman ƙarshe ne na watan ramadan kuma dama abinda annabi yake nema kenan ya yi ibada a lailatul qadri sai ya yi a goman farko yana zaton watakila a goman farkon yake ya yi a goman tsakiya yana zaton a goman tsakiyan yake daga nan sai jibrilu ya ce masa ai daren lailatul qadri yana goman karshe na watan ramadan to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce man kana man kana itakafa ma'i falyataki fil ashr al awakir duk wanda zai yi itikafi da ni to yayi itikafin goman ƙarshe na wata ramadan wa aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواكر من رمضان hatta tawaffahu Allah ta'ala ummuna Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafin goman ƙarshe na watan Ramadan har Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwarsa bai fasa yin itikafi a goman ƙarshe ba to kaga lallai wannan yana nuna mana wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya bai ma goman karshe din nan muhimmanci kwarai da gaske kuma ya bai wa itikafi muhimmanci ta yadda tun da ya fara bai daina ba kuma tarihi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi azumin shekara tara kafin ya koma zuwa ga allah tabaraka wa ta'ala wato daga lokacin da aka shar'anta azumi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shekara tara yana azumi Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa Aisha tana cewa a dukkan shekarun nan annabi bai daina itikafi ba to kaga wannan yana nuna mana muhimmancin wannan ibada kwarai da gaske saboda haka yana da kyau mu zama masu himma mu zama masu kokari wajen wato bautawa Allah tabaraka wa ta'ala musamman ga wanda yake da hali ya yi itikafi a wayannan kwanaki masu albarka kuma sannan a hadisin ummuna aisha take cewa thumma atakafa azwajuhu min ba'di tace kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ma rasuwar annabi to su ma suna itikafi to kaga kenan ashe itikafi ba ibada ce ta maza kawai ba yadda namiji aka shar'anta masa to mace ma an shar'anta mata kawai abin da ake bukata ya zama akwai tanadi na gurin da mace za ta yi itikafin ya zama masallacin akwai irin wannan tsarin akwai irin wannan tanadin to galibi masallatanmu da yake ƙanana ne to kusan babu damar da za a iya samu mata su yi itikafi amma kaga masallacin makka da masallacin madina ai mata suna itikafi cikinsu tunda guri ne wanda yake mai girma kuma akwai tsari na keɓance gurin da mata suke to wannan ya sa suna itikafin su a masallacin makka almasjidul haram kuma suna itikafin su a masallacin madina masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ibada ce da aka shar'anta wa kowa da kowa malamai na musulunci musamman a immatul mazahibil arba'a shugabannin mazabobi hudun nan al imam abu hanifa da al'imamu malik ibn anas da al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala da al'imam ahmad ibn hanbal dukkansu sun tafi akan cewa mai itikafi zai shiga itikafi ne kafin rana ta faɗi na ranar da yake so ya shiga itikafi ana san rana ta faɗi yana cikin masallaci ya shigo kafin rana ta faɗi to da wannan zai samu cikakken lokacin da ake bukata ya yi itikafi a cikinsa domin idan ya kaddara cewa kwana ɗaya zai yi in kwana ɗaya kawai zai yi to kaga yana farawa ne daga lokacin da rana ta faɗi zuwa alfijir to saboda haka sai ya shigo itikafinsa rana ta faɗi yana cikin masallaci da wannan idan ya kai alfijir to ya samu cikakken dare guda na itikafi kenan idan nufinsa kwana ɗaya to ya yi itikafinsa na kwana ɗaya to makasudi dai abinda nake so mu fahimta a wannan shine idan mutum zai shiga itikafi da wannan lokaci zai shiga to shine ya shiga da yamma kafin faduwar rana wannan shine abinda malamai da dama suka tafi a kai wato banda ma a immatul mazahibin arba'a waɗansu malamai ma manya shahararru duka sun tafi akan wannan cewa lokacin shiga itikafi kenan to kuma mai itikafi ana so ya shigaltu da ayyuka na ibada ya shigaltu da sallah ya shigaltu da karatun ƙur'ani da sauransu haramun ne mai itikafi ya kusanci iyalinsa a zaman itikafi da yake yi yana itikafi sai kuma ya ce to bari ya tafi gida ya sadu da matarsa kuma sai ya dawo masallaci a wannan haramun ne wannan haramun ne da nassin alkur'ani mai girma allah Ta baraka wa ta'ala yana cewa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada wato ku sadu da matanku alhali kuna cikin itikafi a masallatai to ba ma saduwa ba wasanni ma da mace wanda zai iya kaiwa ga jima'i to wannan ma haramun ne ga mai itikafi sannan kuma mai itikafi baya fita daga masallacin da yake wannan itikafin sai idan da bukatar da babu makawa sai ya fita kamar ba shi da lafiya kuma ba a kawo masa magani ba ba wanda zai kawo masa maganin sai ya je asibiti an duba shi ko sai ya je kemis ya sayi maganin ko kuma sai ya je gida ya ɗauko maganin domin babu wanda zai kawo masa to irin wannan dalili yana iya ba shi dama ya fita ya je ya yi wannan bukata ta magani wacce ta kama shi kuma sai ya dawo ya ci gaba da zamansa kuma itikafinsa yana nan bai yanke ba waccan tafiyar da ya yi ba ta lalata itikafinsa da komai ba haka kuma mai itikafi yana iya fita saboda buƙatar abinci idan babu wanda zai kawo masa abinci a masallacin ba wanda zai kawo masa daga gida to a nan ma ya halatta ya fita ya je ya ci abincinsa ya dawo duka yana cikin itikafi ko kuma bukata ta bayan gida yana son ya zaga bawali ne bayan gari ne a masallacin ba a yi tanadin haka ba to ya halatta ya fita ya je gida inda zai biya wannan bukatar tashi ta bayan gari ya dawo masallaci duka wannan itikafinsa yana nan bai canja ba to idan ba irin wayannan dalilai da suka zama larura ba to mai itikafi baya fita daga cikin masallaci ya tafi waje ya yi wata harka ya yi wata mu'amala ba a so domin ai ka riga ka bar komai ka bar iyalanka ka bar yan uwanka ka bar iyayenka ka bar danginka ka ƙaurace wa abokanka duk wata mu'amala ta aiki ko ta kasuwa duk ka aji yanzu ka zo ka fuskanci Allah tabaraka wa ta'ala shi kake bautawa shi kake ambato shi kake roƙo abin da ka sa a gaba kenan abin da ka shagaltu da shi kenan to wannan ake bukata ka kasance a ciki amma ba ka fita ka je kai wata mu'amala daban ta duniya kuma ka sake dawa ba mai itikafi a takaice a lokacin da yake zaman itikafi to yana siffatuwa ne da siffa ta mala'iku domin mala'iku su ne Allah ya halicce su da ɗabi'ar bauta wa Allah yusabbihuna laila wannan hara? la yafturun suna tasbihi dare da rana suna tsarkake sunan Allah ba sa gajiya ba sa kosawa to kai ma a wannan zama naka na itikafi ka ɗauko wata siffa ta mala'iku domin zamanka gaba ɗaya ba abin da kake sai ambatan Allah to kaga wannan abu ne muhimmi abu ne babba saboda haka ba za ka fita ka bar wannan yanayi ba sai idan akwai larura wacce ba makawa sai ka fita walil mu'takifi an yajlisa ma ahlihi aw ghairihim ممن يأنس به ويتحدث معه في مباح قليلا من وقته لأن النبي صلى الله عليه وسلم زارته زوجه صفية في معتكفه فتحدثت عنده ساعة ثم قامت بالي في كان اعتكافي أكاو مك زيارة ما ترك تكاو مك زيارة كان اعتكافي ɗanka ya ziyarce ka ƙaninka ya ziyarce ka abokinka ya ziyarce ka kana zaman itikafi duka wannan babu laifi kuma kana iya zama da wanda ya zo gurin ka ɗin ku ɗan yi maganar ku a gwargwadon hali ya halatta wannan babu laifi ku yi zance da shi na abinda ya halatta a yi wannan yana iya yiwuwa ko kuma ku kanku masu itikafin a junanku ku ɗan samu wani lokaci da za ku yi magana da junanku da za ku yi wata 'yar hirarku takaitacciya wannan duk ba a hana ba amma ya zamo ɗan kankanin lokaci ya zamo ɗan abin da ba za a rasa ba domin wannan wani abu ne da zai iya ƙara maka ma nishaɗi cikin ibada ka zauna ka yi sallah ka gaji ka ɗauki karatun ƙur'ani nan ma ka yi iyayenka ka gaji ka ɗauki istighfari ka yi ta yi ka ɗauki hailala ka yi ta yi to babu laifi wani lokaci kai da abokin zamanka ku ɗan yi magana ta wani abin da yake halal ne a shar'ance wannan babu laifi ba a hana ba sai dai abin da ake bukata kada wannan ya zama kuma kada a kafa dandalin hira ana zaman itikafi ga wani guru sun ware su duk lokacin da aka zo gurinsu hira ake yi tattaunawa ake yi a kan al'amura daban-daban na duniya a to wannan an fita daga tsarin itikafi an fita daga tsarin itikafi saboda haka abin da aka halatta maka shine zance wanda ya halatta a yi ɗan kaɗan wannan babu laifi amma mafi yawan lokutan ka su zamo na ambatan Allah dalilin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin itikafi matarsa safiya ta kawo masa ziyara kuma ta zauna tare da shi kuma sun yi maganganunsu bayan sun gama ta tashi za ta tafi manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya raka ta to wannan shine dalili da malamai suka samu na cewa to mai itikafi ana iya kawo masa ziyara domin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi haka matarsa ta kawo masa ziyara a wata riwaya ma ta wannan hadisin aka ce matan annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu sun haɗu sun kawo mai ziyara yana itikafi a masallaci to wannan babu laifi ya halatta so a takaice abinda ake bukata mai itikafi ya lura da su kenan ya mai da hankali wajen bauta wa Allah kuma ibada tana nan nau'i-nau'i kuma mun sha bamban a wajen ɗabi'unmu da halayenmu da abin da muke da nishaɗi a kansa kaga dai ibadan nan ba iri ɗaya ba ce an shar'anta mana ita ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan ga karatun ƙur'ani ga sallah ga hailala ga tasbihi ga zikiri abubuwa ga sanan iri-iri to abin da ake bukata kowanne ka samu dama ka yi kuma ka ƙarfafa abin da kake da nishaɗi a kansa wani idan a wajen sallah ne yana da ƙoƙari duk sallolin da za a yi ba zai gaji ba to kaga wannan yana da kyau ya ƙara mai da muhimmanci wajen yawaita nafila tunda yana da nishaɗi a kan haka wani kuma idan wajen sallah ne yana da kasala amma kuma a zauna a yi karatun ƙur'ani to yana da ƙoƙari zai iya yin awa biyu awa uku yana karatu bai gaji ba to kaga shi kuma baiwar da Allah ta'ala ya masa kenan to wanda ya samu wannan shi ma sai ya rike wannan baiwar tasa ya ƙarfafa kansa wajen karatun ƙur'ani to saboda haka dai ga sunan ayyuka iri-iri na ɗa'a daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan kowanne ka yi gwargwadon iyawarka gwargwadon ikonka sannan kuma a ƙarshe a yi amfani da wayoyi kana itikafi kana mu'amaloli da mutanen waje to shi ma wannan ba daidai ba ne idan za ka riƙe waya to kada a yi amfani da ita sai a abin da ya zama lallai larura ce ba makawa sai an yi to irin wannan babu laifi kamar yadda na faɗi a baya kana buƙatar magani to kana iya ɗaukan wayar ka maimakon ka tafi ka samu sauƙi kana iya ɗaukan waya kai magana a kawo min magani iri kaza ko kuma a'a abinci kake so kana iya ɗaukan waya ka ce a kawo maka abinci to in an yi amfani da waya a irin wannan babu laifi amma in ba haka ba ka bar wayarka a buɗe duk wanda ya bugo kuna gaisawa da shi duk wanda ya bugo kuna mu'amala da shi kai ma kana bugawa kai mu'amala da waɗansu Wataƙila ma a yi magana kasuwanci Wataƙila ma a yi maganar aiki Wataƙila a yi waɗansu maganganu na abokai to duka wannan a itikafi bai dace ba menene ma'anar itikafin ka karya shi ai idan dai zaka bude waya kai ta mu'amala da kowa da kowa ka saba wa tsarin itikafin to da wannan ya kamata a kiyaye kuma ya kamata a lura a tsayar da itikafin nan a yi shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta shi to wannan sune kaɗan daga cikin bayananmu a yau ina fatan abin da muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ladansa abin da muka yi kure muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana Allah ya sanar da mu abin da bamu sani ba a wata gabar insha Allah ta'ala za mu ɗauki wani mawdu'i mai muhimmanci mu yi magana a kansa هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته akramaka Allah sai a rufe mana da addu'a